idan mutum yana cewa bai ji daɗi ba mutane nawa ne ba su ji daɗi a wajen duk wanda yake jin gwamnatin ko ta jiha ce ko ta karamar hukuma ko ta tarayya ba ta masu an sa ba sai su ɗauki makamai su haɓa yakan mutane ashe da ƙasar bata wa'annan barayin da ke cikinsu su ne suke amfani da wannan su ga kamar hujja gwargwadon abin da za a zanna a yi da su mun yi amma abin bai tasiri ba na farko saboda kungiya ba ce balantana ka ce ka yi eh, abinan da kungiya kaza sau ka yan kungiyar sun bari a'a ai kowa sarkin shi ne in mutum ya samu bindiga biyu ya samu yara uku shi ma ya zama sarkin kanshi ta haka zai girma saboda haka ba wai wani kungiya bace wadda zaka ce wai in kai magana da ita akwai manya a cikin su wanda sukan dan faɗi a ji a wasu dabobi amma ba wai abin nan bane wannan dole ne da mutanen kasar kuma magana tsaro ba wai aikin jami'an tsaro ba ne sai ma an ba su bayani in ka kira su inda yake kilomita 20 kafin su je na harko dai abin zuwan yana yin wahala bashi kafin su je su sun yi bannan awa guda sun ta yi. so akwai abubuwa wanda suke a ciki amma ni abin na sani kuma abin na nake gani abubuwan nan ana iya maganinsu su kuma Allah ya da an ɗauko hanya da sai mun ga ƙarshen wannan abun Allah ya don haka kai kana ganin sulhu ba hanya bace da za a samu zaman lafiya da za ka sulhu ina tambaye ka da za a yi sulhu wannan shugaban wannan daba ne na yi sulhu da shi wancan shugaban can daba ba wai mutane suna magana wai ɗaya biyu abinda da ya ce mutanen nan waɗanda suka fi addaba ai su ko to su daina addabar su su daina taba su su daina satar su su daina kashe su su daina masu fyaɗe za su ga in sun daina za a kira soja ko za a kira 'yan sanda ba za a kira ba saboda ka ba ka zo nan sama kai ka zo gidan gwamnati an magana da kai wani dan uwanka wanda ke daba ce eh da wani aka yi magana ni ba magana da ni ba bari wani shekara sai je ya kashe wasu mutane ya kashi kawai ya ce ai shi in ana sasanci ba shi yake ni na fa gani domin ba inda ban taka ba mutanen nan wa'anda suke da rai daga wanda na gani sai wanda muka yi magana da shi ko ta waya ko ta hannun dan uwan shi na jini saboda haka magana cewa magana ce kawai ba wanda zai ce bai san sasanci su faro shi daga ƙasa can su bari na ce yana son mai sasanci ko to shikenan soja bai so a kira shi dan sanda ma bai so a kira shi dan civil defense ma bai so a kira shi shi ma dan sa kan nan bai so a kira shi in an daina me zai kai soja kauye me zai kai dan sanda ƙauye da da muke zanne lafiya yan sanda ke akwai shi yasa muke cewa mu za mu rido da martabar system namu na da domin ɗaya daga cikin ɓannar da aka yi ba kuma da gangan ba ita ce da aka zo gyaran ƙananan hukumomi aka tura masu unguwanni aka tura daga tai kimi to da aka ture su ba a kawo wani abu a wurin ba to da ba a kawo wani wurin ba ba sai mai karfi ya shiga yana ɗaya cikin abubuwan da suka haddasa mana ka to mu muna neman gyara lamarin